الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ينقوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar laraba bakwai ga watan ɗaya sabuwar shekara da muka shiga ciki Allah ya kawo mu shekarar musulunci 1447 kuma cikin baka biyu ga watan yuli wato july ko kuma tammuz shekara ta 2025 ga mu a wannan gida ko ɗaki cikin ɗakun da ake bauta wa Allah masallaci mai suna masjidus salam Allahumma ja'alna min ahli salam fi duniya wal akhirah to kun ji bayani na abin da ya hada mu sukan ce lecture قلت محاضرة قلت وأذن أي دواب إيني يعني؟ أما كلمة محاضرة أي كلمة شيء بلا ربيا كما أما تناد ما أنر أي مفاعلة مشاركة متعني بيوسكي إذن كشي آكله شاربه جالسه يعني متنبيل سكادو أيني idan ka ce kana yuhadir to kamar shi malamin yana faɗa kai ma karto da muhadara mufa'ala ne amma suka ce akwai istisna'at a luga ita wannan takan zo tallaba ne ta baka ma'anar kayi na tunda akwai fi'ili da ke ɗaukan irin wannan ma'aunin misali safara ko mutum ɗaya ne safara min kano ila kaduna ba ka cewa mutum biyu ne tare da ayin safara fa'ala ne ai abinda nake cewa ta kaice wasu kan ce muhazara ne dan wannan ƙarin hasken ba wai dan saboda ma'anar ta ƙara fitowa fili in kuka ce lecture shine N e c t u r e lecture na nufin wani bayani da ke kunshe da azancin da ke kai ma kwakwalwa saƙon fahimta shi ne fassarar lakta ne da turanci ne da hausa kuwa sai mu ce mai ku zaɓa faɗakarwa wa'azi ko tunatarwa duk sun ɗauka wa'azi ita ce kalma mafi tsada Allah da kanshi yana wa'azi yana yi aina ya faɗa inni a'izuka an takuna min al-jahilin cikin suratul hud ya kai nuhu ina maka wa'azi fa a wa'azta an cikin wa'azi kai wa'azi ko baka bi kenan na ba suna wa'azi da ka ganganci ne wani ɗauka wa'azi wani aikin ko marasa aikin yi ne kai ne mara aikin yi aikin da Allah kan shi ke yi in dai baka zama mai wa'azi ba a irin bai wanda Allah ya maka dan tsokinka sai baka bar rayuwar duniya ba sai ba sai ka tara muhimmin ilimi ba annabi cewa ballighu anni walau aya ballighu ku da wannan sako anni daga gare ni ni din nawa ne kenan annabi muhammad ku da sako daga gare ni walau ayatan ko da aya ɗaya ce haka suka ce ballihu akwai taklifi anni akwai tashrifi walau aya akwai takhfifi taklif tashrif takhfif ka duba a cikin kalma ɗaya ko cikin wannan jumla suka zakulo wannan hikimar ballihu taklif عمي تشري ولو آية تخفي ما أنا كإصد ساقو أشياء كوي تب النبي نيكي يمك تكليفي يكلف مك جنا كوي تكليفي أما دقواك كإذ سيشي أني دقرين كنا أنشرفك كير كان فيه تكليف وفيه أيضا تشريف لأنك شريفت ولو آية تخفيف to da haka wannan wa'azi ne faɗakarwa ne zikira ne inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid to mawdu'in mu na da taken asarul fitani ala al'umma tasiri na fitintunu akan al'umma ina roƙon Allah cikin bawashi da sahalewar shi ya tsare min faɗin abin da yake shine daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da daidai saboda samun sakamakon masu aikata daidai a ranar da daidai kan zama daidai ga masu daidai har kiyama kenan a ranar babu daidai to lamar ya lalace Allah ka kyashe mu idan ka ce asar al'asaru barin tambaye ku asaru wani baki ne an baki ne ko alu nakan yi tambaya tsari karatu ne asaru rubutun inda za a ce ka rubuta a allo asaro wannan an baki ne ko alu ai kun san alu da nake nufi alu ne ko wato alif ne ke to shi sarun asaro sinin sinin ne ko ko ainihin sa cha kenan a karatun mu na wasa ca ce ko jamil to za mu ce asaro ɗaya da yawa asaru so idan ka ce asarul ne wannan tarkibi ne idafi tasirin fitintunu alal umma ala baki ne da ke yi suna kasara al'umma suna ne da aka yi ma kasara a dalilin ala ina ba ku gwari-gwari ne kenan muhadarar tamu wato yadda fitintunu ke wujijjiga al'umma ka sake ba da wannan ma'anar to shi kuma asar na nufin wani abu da ya rage shi ne asar shi yasa mutumin da daga wannan masallaci ya yi tattaki zuwa kan titi ya dangana zuwa haɗe jarod misali nan ta kaɗe jarod ko? to tattaka wanda za ka yi sawon ka ana kiran shi asarus safar abinda ya rabu ke nan. kun gane? to wani abin da zai zo ya bar sakamakon shi a ban ƙasa ana kiran shi ne asar ita ko fituna ya Allah da na tambayi AI wato azzaka'ul istina'i ci gaban zamanin nan da suke kira ainihin ai na ce ai ki gaya menene ainihin fitina ne wai na kai mamakin ɗan adam ci gaban da yi ka tura mata saƙo ko da arabiya kuma sai ta baka amsa yau wuce ma ka ga yi mutum ɗin ka iri na yana gudu kuma ba za ka ce ba shi ba ne sai ta ɓangaren fitinan ne za mu zo kanta don ka sani waɗannan karikice na zamani na ci gaba da alkhairan su a lokaci guda kuma da sharrorin su sai mutum ya mai da hankali da na tambayi artificial intelligence wato azzaka'ul istinai ya kasu da larabci na ce menene fitina ku ji mai ta ce sai ta ce al alfitnatu fil lugati fil lugati kuma ba ka ci maganin ka ci gyaran arabiyar ba larabcin ya ji na hau sai ta ke cewa al alfitnatu fil lugati al-arabiyyati yumkinu an ta'ani in ka ce fitina a harshen larabci a harshe kawai mai yiwa ne ya zama tana nufin kaza sai ta sa alamatu tarado alamar bayani ɗaya ta ce la'u wal awil awil awil ikhtibaru kuma wajen rubuta liftila sai ta amfani da ka'ida ta imla'i ba ta sa hamza da katsa'i ba sun cewa gwanaye ne aliftila ko don Allah ce wai izibitala bai ce wai izibitala ba saboda me hamzatul wasal wajen tsaura bakin in kasa hannu da tashi to ka tashi daga aiki kewa saboda haka ce fiki cewa alibtila'u aw al ɗaya ta ce ai fitina shine bala'i ko a jarrabe ka da wani irin tashin hankali ka ta faɗa na biyu sun ce anniza'u awul iftirab in ja ko kuma yawan tashin tashina suna fassara maka ma'anar fitina kenan na uku sai ta faɗo ta maganar da ga ta muna ganinta al-ihra'u aw al-fitnatu an al-tariq sahih kana shi ma'anar fitina ighra'i me ma'anar ai maka shigo shigo ba zurfi bari in ƙara ba ku misalin ighra'i a ce da mutum ga aikin da ake so kai kuma kasan ya fi ƙarfin ka aikin a ce ga wannan dutse murgujeje wanda mutane goma ba za su ɗaukan shi ba a ce ka ake so ka ɗauka in ka ɗauka ga miliyan goma kuma kasan ba za ka yi to wani aikin shi igra'i an gane wato bir ai maka da kuɗi mai yawa kana iya hararo ma'anar ikraman da suka ce wannan shi ma fitina ne ya zama ga koshi ga kwanan yunwa ga kuɗi koshin kenan yunwa ba za ka iya ba ya zama fitina gare ka igra'i kenan ko kuma fitina ta hanya ma mai kyau ka nemi ilimin addini amma don a san ka a zama fitina gare ka Allah ka haddace ƙur'ani don a ce ga gangaren ya zo kafa gani ya zama fitina gare ka ka gina masallaci don a ce ka gina a san ka a zama fitina gare ka da sauransu Allah ka tsare amma sai suka ce wafi siyaƙin islamiyyi amma a cikin makyangyamar batu irin na musulunci ku lura makyangyama a makyangyamar batu irin na musulunci shine context suka ce idan ce fitina alfitnatu قد تشير إلى الابتلاء أو الاختبار الذي يتعرض له الإنسان نقطة فتنة مسلمتي na iya ishara zuwa ga wato bala'i ashe ita kanta rayuwa fitina ce don ya ce allabi halakal wal hayata lime ya alibtila to zuwa ƙarshen abin da suka ta faɗi dai amma sai suke wani ƙarin suka ce ai da larabci asalin kalmar fitina an ɗauko daga fatana asalin fatana ko fatina na nufin ka sa ƙarfe a wuta ka ƙona shi saboda kashin ƙarfen ya tafi ka fitar da ruwan ƙarfe mai kyalli shi ne fitina kira wannan ba ma ai ba daga cikin manyan malaman musulunci a wanda ya faɗi haka ka ɗauki misali wato arrahibin isfahani ya faɗirin wannan magana haka ma al’azahari daga cikin manyan malaman luga ne sai ce al’alfitnatu lugatan littura kamar da suka faɗa anan walƙintihan walishtibar an gane ko sai ce min al asali daga fatan to menene fatan. sai ke ta wahuwa izabatu a zahabi wal fiddati fi an-nari li yatamayyaza na'am idan ka sa gwal a cikin wuta ai a dalilin kona gwal yake haske ai to wannan sashi a wutan shine fitina ke to daga nan sai aka ma amfani da wannan abu haka duk wanda aka sa shi a wuta to fitina kenan inda za a sa karfe a wuta ya fitar da mai kyau yanzu kaga babu cikin abinci wani ne ke ganin bakar suna babu irin burodi ko muku lura ba ne burodi yana shan bala'in kuna amma kai don ka cika ji daɗi ne to wannan fitina nan ga biredin to babbar fitina kuwa a ce mutum ya shiga wuta a uzubillah a uzubillah a uzubillah don ya ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar aya 100 da ainihin 20 kenan ya Allah duk wanda ka sa wuta kai ka gama da shi an gane ko saboda haka kuma zalimai ba su da mai taimako Allah ka tsare mu to bayan mun ji wannan tunda na ce na nufin ƙasa sa ainihin kafiri a wuta to Allah tabaraka wa ta'ala ai ya ce ne إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هكذا سورة من لمبا 85 kenan suratul buruj kaga sai ce fatanu waɗanda suka fitne sai suka ce abinda ake nufi daga fatana ai sa su aka yi a wuta don shi wannan kafiri yusuf ibn yazid nan a zamanin shi aka yi yana cikin sarakunan tubba a kawun tubba yana cikin tababi'a don sun ki su amince da cewa shi Allah ne sai musu haka ina fata an gane ko to kaga innal ladhina fatana almu'minina wal sun malam ya tubu waɗanda suka fitini mu'mini an gane ko maza da mu'minai mata sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba to suna azabar jahannama suna da kuma azaba irin ta gobara ina fatan gane ko? to nan wurin a yawa ɗazu na yi kusurin ci ainihin aya ɗari da ashirin ɗari da casa'in da biyu ne cikin surat alamin rabana innaka man tudkhilna a kiyaye to anan sai malamai suka ce da Allah ya ce innal ladzina fatana almu'minin wanda suka fitini mu'minai ashe kenan shi basarake ne kafiri da ya da'awar allantaka Allah ya nuna mu'jizar imani da Allah a hannun wani yaro ana ce da shi arrahibu sai kun san kissa wannan sarki yusuf ibn ziyazin haka wasu ka kira sunan shi sai da ya sa aka kawo ta mace da ta yi imani da Allah ya ce ta amince shi Allah ne ta kida ta ƙi haka ya ce a ƙona ta auta ta ɗan tsorata ɗanta ya ce ya umma isbiri ki haƙuri abin da zai iya to sa su a wutan shine inna lazina fatanun ai inna lazina azabul mu'mina bin nar kenan duk da cikin siyakin ma'anar me kalmar fitina har idan ba manta ba wannan ya sa malamai sun zaƙulo bayani cewa yara ƙanana da suka yi magana suna shan nono yara uku ne ai daga ciki har da wannan yaron kamar da ke cikin bukari kisar na biyu akwai annabin da kuma yi magana yana yaro wani ne wannan annabi me ya ce farincin mai ku don nakan yi tambaya ne wa zai bani me ya ce mhm. نعم نعم ما شاء الله بارك الله فيك النبي عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ينا يا روي مدن ينا سكين رجل أوب da kuma yaron jurai fi tarih to a cikin wannan siyaki kun ji ma'anar ainihin aya to baya ga wannan kuma 'yan uwa kalmar fitina fitina a ƙur'ani ta zo haso talatin lafazin alfitnatu da wannan sunan banda mushtaqa ban ce ya fita, a banda kawai zunzurutun kalmar fitnatu sau talatin a bakara ta zo su hudu kuma malamai kan ce idan abu ya girmama to sunan shi yawaita za a zuma shai'un asma uku salban ko ijaban ko dai ta hanya mai kyau ko mara kyau ka kalli zaki mana a arabiya yana da suna da yawa al'asadu almai allaitu almai hizabru almai aglabu almai fahadu almai kaswara sarrafin kaswara azam duk sunan zaki ne amma mun sa azam manufar mu daban kusan wato abin nan dan haka ga wasu daga cikin inda ƙur'ani ya ambaci ainihin kalmar fitina misali Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur al-baqara kenan aya ɗari da biyu ko sukan ce mu fitina ne ga mutane suka ce fitina a nan jarrabawa ce kar ku kafirce na biyu wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl cikin ina baqara fitina anan kuma ana nufin shirka ne fitina hadarinta ya fi na kisan kai har da cikin bakara wal fitnatu akbaru min al amma bayan izo ne wannan kuma ashaddu qabla al-hijr akbaru amma mai lafazin fitna kaga an bace fitna anan misali duniya nufin shirka ne sannan kuma وقاتلوا حتى لا تكون takuna fitna الدين لله dinu cikin dai bakara mai san da goma sha bakwai su ne wani guda hudu da aka ambaci fitina in ba aka ba wajen tsuri talatin ne amma bakara da wani ainihin kaso ɗin to kuma Allah ta'ala yana cewa yawmahum alan nari yuftanun hukume mai takwas to me ma'ana azaba nan lokacin da kafirai a wuta ake babbaka su ashe babbaka su a cima fitina ce ana sai Allah ce ku ɗanɗani fitinar ku ma'ana kauce ma hanyar ku wannan cikin sura mai lamba 51 kenan a zariyar aya sha uku zuwa sha hudu waɗannan yani ma'anoni ne masu matukar muhimmanci a lokacin da muke ɗauko wannan bayani to shi kenan bayan mun ji wannan idan ba haushe ya ce amma wani da fitina yi ya yi kama da wani na da kirki kalmar farko suka ne ko yabo ne idan ka ce wani fitinanne ne ya yi kama da wani na tsatse ne na tsatse yabo ne titanin nefa madalla sai ce da kai duk kyawun mace in fitilin ya ce ka guje mata a ya ce kyau ba son kyau ɗin to don da za ku guje mata ai ka ɓata kyau ɗin ta ce fitilin ya ce haka shi ma duk kyawun saurayi in fitina ne ke guje mai a shi fitina duk inda ka ganta ba ta da daɗi to shi ne muke cewa asarul fitani على الأمة الإسلامية انت سوكتي في الوقت المعاصر عزمني إرن يوم الإمام مسلم يفيد حديثي manzon sassa yana cewa alaihi salatu wassalam ku ji ya ce badiru bil a'mal fitanan ka ƙiɓa'in lailin muslim yusbihu rajulu mu'minan ويمسي كافرا الله أكبر ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا صودني يبيع دينه بأرض من الدنيا ina a shahid fitan annabi ce ku yi maza maza maza ku ku sha gaban fitattunu suna zuwa fitintunun kamar yankin dare mai bala'in duhu maza maza ku aikata aikin kirki don ku sha gaban fitintunu mutum zai wayi gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri a'udhu billah ya kai yamma salin alin da imani washe gari arne ne dalili zai ke sayar da lahirar shi saboda ɗan abin hannu to kasan ko muna cikin wannan hari yau tare da kira wannan hadisi ya kamata ya zo a matsayin magani mafita ne ba babu laifi za mu sake mai tashin Allah ta'ala ya so yau nawa ne masu sayar da duniya sayar da lahira kai mutum ya mutu a je kabari a fit da gawar a ɗibi wani abu a nemi kuɗi Allahu akbar wanda ya kamata ita kanta gawa ta matsorata tsorata ka amma ina ba go musu ba wallahi shekarun janawar ɗalibi na ya kawo min ziyara a gidana a Zariya. na cewa ne ya kwana biyu sai ce wallahi malam waya ta ce aka sace ni ya ce kuma <laughs> wayan na aje ta a shago da nake harkar sayar da saidawa kafin dawo ta ce ɗauke ne inda kaje ji mata amma sai ga wayar da suke caji tana ta lilo tana ta lilo wayar ta tafi ya ce to malam ba wannan ne ma abin da fi damuna ba sai ce liman wani mana aika san shi nace na san shi to ya zo masallaci ya sallaci gawa an kawo gawar a ƙoƙarin shi na tsaga gawar sai aka sanu aka cire masa waya a cikin masallaci ga kuma gawar ana فتنة يا نيوكا الفرم مسلاتي تائسة تانا كون شيطانشن إنا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرمادي يتي أي da mai rai ka kira ai da yaji kana kiran matacce ne da wuta ce ka hura fu da ta kama bau yau to ka kake hura sai ta bude maka fuska zuciya ta mutu fitina to ai wannan ma mai sauki ne waɗanda suke astaghfirullah in aka je binne gawa sai su faki ido sai su jefa sihiri a cikin kabari kai ba isa aje a fito da sirrin ba waɗannan ba mutane ba ne mutane ne kawai ta fuskar kai da kafa da kwankwaso amma mutane ba ne dabbobi ne fi mislahil bashar alibdawab ahsan tariqa minkum tunda dabba ai ba kallafa ta ba wa anta mukallaf Allahu akbar to shi ne ce mutum zai sayar da lahirar shi saboda duniyar shi wayo Allah duniya duka duka guda nawa take halid duniya wa ma fiha jami'an siwa zillin yazulu ma an bahari فقاطنها سريع الظأن عنها وإن كان الحريص على sawa'i yace yo ai ita duniya da duk abin da ke cikinta cewa zillin inuwa ce inuwar da ya zulu ma'an hari in babu rana ina inuwa sai ce faƙaƙinuwa mazaunin duniyan nan fa sari'ul za'ani an ha ai sari'ul mughadara ne very quick to depart zai tafi wa in kana al-harisa ala sawa'i sawa'i kuma kunta sawiyan ai jalisan kenan ko da yana da kwaɗin zaman kuwa duka duka kwanaki nawa ne duniyan nan a hadisi ya tabbata wallahi wuri ɗaya inda za a aje tsumagiya a aljanna ta fi duniya da abin da ke cikinta amma kuma ya zo a cikin hadisi sahabai suna zaune sai Allah ya jiyar da annabi ƙara tundum ce kun san ƙaro ne ne ya manzon Allah ba sai ce ai dutse ne aka mulmulo a jahannama shekaru saba'in da suka wuce bai kai kasa ba sai yanzu nan la ilaha illallah la ilaha illallah annar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار sunna don da ka wuta ta gama da shi to sai fitina ta sa ka mance da waccan rayuwa ta har abada saboda duniyan nan za ka rayu ya ce nuh ya miskin in kunta ta nuh mutu lau'un mirta imrata nuh ya kai miskinin nuh ka yi kuka a kanka in kai mai kukan ne za ka mutu lau'un mirta inda za a ba ka rayuwar annabi nuwa annabi nuwa shekara nawa yi alaihissalatu wassalam yana wa'azi kawai shekara nawa falakad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa ne a cikin shekara dubu babu hamsin ya shekara nawa kenan ɗari tara da hamsin shekarun wa'azin fa kawai a cikin ministry na wa'azi kawai banda shekaru yana shekara kafiyar wa'azin kuma lakin aina nuh alayhi salatu wassalam fi jannatin wa nahar fi ma'ad sadiq inda malik muqtadir bata fitne su ba duniya to ku ji wannan hadisi da kyau badiru bil amali fitanan kullun nakan so idan muka yi darasi muka karanta ayoyi na kan so akwai abin da muke kira take home in zai yi haddace ko da hadisi ɗaya. za ku yi min alkawarin haddace wannan hadisin ya jama'a sai kun faɗa mana jiko ba kun yi alkawari za ku haddace wannan hadisin to ku faɗa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بادروا بالأعمال فتنا بادروا كيف إيه بايام بادروا بالأعمال فتنا قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا قليل مستكي من ميتوا ناسو عادسي كاف متاش رواه مسلم واي عادسي مستكي كارنتوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم كساك بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ويحدث ديدي والنور ta haka za iya haddace so nake haddace akalla ka rike hadisi وهذا سيدنا إنا لله وإنا إليه راجعون هل ينوني يوا غون يا رودن كرمي ابوكينا ونن زي يكو ناغي ادغا اوكي تشيك ثم بسم الله غافه ثم بسم الله اقرا ارفع صوتك ارفع صوتك هكا فدوا يا تشيك يوا جزاكم الله خير نعم كقطع الليل na'am a ah, yusbihu rajulu mun gode sai kuma wa da haddin shi zo su alaba da lada su za kuma نعم هلا تنشر نعم بادروا بالأعمال نعم يا كتا يا كما أشي كيف كذو ده حدين كبيرين فبسم الله مانا من من من القائل الله صلى الله نعم مال الله جزاكم الله خير دغنم بنگرم باب کو دا مسل دا يا شباب تو گاف تمالا صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل ويمسي منقودين نعم جزاكم الله خير اي كسو mafi tsoka na hadisin amma haddace shi sai ku karisa yabi'u dinahu yabi'u dinahu ku faɗi wannan naji ɗaya biyu uku huɗu. biyar ta kaga ya zauna ma ta karrara ta karrara abin da ya maimaito kuma sai tabbata ku karisa bi ardin min ad-dunya qalil bi ardin min ad-dunya qalil saboda shi qalil sifa ne ga arab duniya jumla ce ai faradiyya tunzu misali wai haddace tunda dai mun faɗe su dake dai wa zai kawo kashi ɗaya gaba ɗaya don Allah ku yi wannan ƙoƙarin walaikun salam ɗaya sai kuma wa madalla biyu madalla uku to da kai zan yi suna. qala me na'am haka ne qafaita illaili نعم مظلم ديكو قطع الليل المظلم مهم. مهم. جميل مؤمنا مال الله صورني يبيع شوف da kyar na tsira ya fi da kyar aka kama ai da yayi ai na fi su dan samu ne san bai ba tsayawa to bismillah اللهم صل وسلم عليه وبارك a'a ka sake ni kake cewa ne ka sake yusbihu mu ji mhm. madalla la babu rajul babu rajul anan a'a ya shaykh rajul lafazin farko ne ai filin fa'ilin ba samu mai tashi ba yawwa wa yumsi mu'minan ya shaykh ai ka daga kawo ce yusbihu ar-rajulu mu'minan ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة بس أمتى أرد الله حيد حيد القراءة اللهم صل وسلم بدليلي منقولي تو كليل kun dai ji ma'anar hadisin cikin hadisai da na tsaro kenan guda biyu kawai kafin mu ƙara faɗaɗa magana sai hadisi na na biyu al al-bukhari da muslim sun da hadisi kenan muttafaqun alai. kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yataqarabu az-zamanu wa yuqbadu al-ilmu wa tazharu al-fitanu ash kun gane ko ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الحرج قال القتل وانا حديثا زن جيكم هذا شوان نمبا صبر كراسين يقرأ أما الناس نقول شوان مهمين فازك أنا سلطة في شوى زمني زي قصة أكرسين دونيا والله ما لي ثم أنا بزن شمي معنى كراسوان زمني shi ne sai kaga kamar sati ya koma kama kwana ɗaya kowa ya faruwa ne shekara ta koma kama wata nan masallacin da muka zo buɗe shi ina jin a february ne ko march ne ta tafakkaro a wani wata ne malam ah, kuma kun manta february muka zo buɗe masallacin nan yau kusan wata nan asalin ban bai mu kai shekara da buɗe abu da tukuni kamar yau bara muka yi azumi har an yi azumi to kuma yanzu ka je za ka je sai ka ji ramadan ya sake dawo ya ta ƙara bu gama ko ƙauyenku da ka sani fili ne faka ɗaiɗe in ka bar ƙauyen shekara ashirin sai ka kamar ya tsuke in ka koma wurin la ilaha illallah to zamani malam zai karatu kuma za a damke ilimi cikin bukhari ya tabbata إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقول بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو ترواية لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأبتوا فضلوا وأضلوا الله بايا تشزق علمي daga zuciyar شر مالمي يجي قرآن ne نيشي يا رسال الله بايا haka ko Allah na karɓe ilimi ta hanyar ɗauke malamai ne a ce wani ya tafi har an ce kiyama ba za ta tsaya ba sai a kan ashirarren mutane a uzubillah har mutum zai ga a uzubillah ana zina a bakin titi ya ce haba ku koma gefe mana iya abin da zai iya kiyar Allah karka samu ga lokaci a to ayan kusa ha me ke faruwa yau ka je ka ba beach in ma za ka je ka yi kazanta a uzubillah to fitina ke nan ma nuna fasadi a wayoyi raqibu hawatifa abna'ikum wa banatikum raqibu ku sa ido kan wayoyin 'ya'yanku maza da mata Allah ba ku san abin da ke ciki ba wa antum amama Allah mas'ulun ku anfusakum ahlikum نارا وقودها الناس والحجارة التحريم آية شدا wannan shine hadisi na biyu yace zamani zai karatu kuma za a tafke ilimi za a damke shi ya zamanto jahilci kawai sannan kuma fitintunu su yadu kaga koro ya yawa rowa shine koro كميتي ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح أقبه من البخل شي شحي شي نسيق مثل ينا ما كانش ما روى يتشرك يتشرك إيه جدائي جدائي نقر انت لوتي تو كمينا شك انت لوتي تو الإنسان من خوف الفقر في الفقر ya na ma shi to bai ci ba sai faɗe mutu a cikin kaga fitina ce gare shi shi shine ashuh ko kuma ka fassara shuh wato ni da ganin shi ne kawai har a yi rigima a kai ga wato hasarar rai to a ƙarshen duniya zan abubuwa sannan sai ce kuma sannan alharju zai yawaita suka ce ya rasu lamini ne alharju ya ce alkatil yawan kisa ah, to misali do Allah inda za ka zo tarihi baya-bayan nan ka ɗauka tun daga 1917 ina muke a duniya lokaci 1917 zuwa yau tsara kusan 100 da nawa amma aya lokacin ne aka yi tun daga 1914 zuwa sama yakin duniya na biyu ko na farko mutum an yi lissafin miliyan goma suka da aka zo yakin duniya na biyu daga 1939 zuwa 1945 shekara shida tsakanin abin da suke kira allied nations da kuma axis mutum miliyan 40 sukan yi. wancan sun fi haka kaga shi ne alharsu la yadda rilkatin lima qatal walal maqtul lima qutil shi mai kisa bai san ma dan yake kisan ba to wannan shine zaman in ka dauki mutane irin su Mao Zedong abin da ya kashe irin su Lenin Ulyanich irin su Joseph Stalin shine muke musu gori mu diya koki na musulunci adadin da suka mutu sun kai dubu ɗari kuke kashe mutane sannan kuna magana musulunci addinin takobi ga kunan masu kisa irin ko benito mussolini mussolini yana daga cikin masu goyon bayan hitler aikin son ɗan ƙasar italiya ne ina italy watan mai da ya wuce a cikin birnin rome muna yawo da ɗalibai sai suka ce malam kaga nan wurin a nan ne 'yan italy suka halaka ci mussolini yana cikin fasid a nizamul fashi da yawa sun halaka su to shi ne manan alharju covid ne zaman to yanzu abin da ake ta kashewa jinin da ake zubarwa misali a gaza daga 2023 oktoba zuwa mutum fiye da 50,000 isra'ila ta kashe su kuma shiru kake ji kasashen musulmi larabawa masu kiran kan mu'ahalus suna makasai sai ku ba da ƙofa ga ɗan bil'a ya fito ɗan sai shi ne jaro ne yana daga muguwar aƙida kuma ta la'anta sahabbai mu ba cin mu da zo. amma abin kuyi ne wanda suka san bayanin ne na faɗi abin da trump ya gaya wani malami ya ce ka musulunta mana wasu san na faɗa ko trump ya ce musulunta ok sai ce yadda annabinku ya aika da wasiƙo zuwa ga ainihin heraclus da kisra ko su musulunta a shan ba labari da mawakofi sai ce ka je ka gaya wa shugabanninku su rike musulunci ya ce ina nan zaune inda zan kira su haka za su zo da gudu ka zaune a wulakanci ce ga shi nan ana halaka 'yan uwanku a gaza da makamin ne kuka yi la ilaha illallah ya kamata jinin ya zuba akalla mu dau mataki mu hana haka banna ce to kun ga hadisin yi magana kan me fitintunu za su wakana yaƙe-yaƙe wanda ya kisa bai san dan mai kisa ba wanda aka shi bai san dan mai ba fitintunu rashin tsaro a Najeriya ina za mu tafi kidnapping a ɗauki wannan a ɗauki wannan ƙarshen zamani to waɗannan su ne ayoyin da wasu daga cikin hadisan da suke magana kan fitin an tambayi sayiduna a ku gaya min sahabin nan wanda ya shahara da sanin munafukai cikin sahabai suna min sunan shi hmm? sahabin nan da ya shahara wajen sanin munafukai ya kwanta min ne ku tuna min mana na'am na'am huzair liman barakallahu fi rahimallahu alwalidai sai suka ce da shi fituna fitina ya sai ce a eh, fitunan mutum cikin iyali sai aka ce ba wannan muke nema ba sai na umar da ke tambaye shi laisa an zarika as'al ce fitilar da za ta taso ta hauka ta kwakwalwa sai ce ya sarkin musulmi umar ake ba ruwankan ai kai kofa ne ai ce za a karya ce za a karya ta sai umar ya fashe da kuka wa shi kashe sayin na umar radiyallahu anhu ita ce kofar da aka karya sai fitina ta yaɗo tun wancan zamanin har yi ba kulle ta ba lokacin da abu lu'ulu atal majusi ya kashe shi ya kai ga kashe sai na usman ibn affan a dalilin wai tawaye da fitintun da tawaye juya mu shugabanni baya ko shakka babu ba ma tare da masu goyon bayan shugabanni masu murɗe addini ku ce a waliyul amr ya kamata a mai da ya saba ma Allah ya juya ma Allah baya amma idan kana da waɗanda shugabanni da suka tsayar da qala Allah qala rasul sai mustawa ya haramu saboda sun ja mu zuwa ga Allah amma me zaka ce game da shugaban Tunisia misali Habib Bourguiba a 1960 da ya haramta yin azumin Ramadan ya hana sai da Ali Muhammad Tahir ibn ashur mai taharir watan wayo katotin tafsirin nan tukun ya masa inkari ya ce sadakallah wa kazabin ra'is ya ja aya 183 ya ayyuwan lazina amanu kutuba alaikumus siyamu kama kutuba abinda Allah ya ce ka azu ya ce kazabin ra'is wa sadaqa sai kuka a ah, hatta irin wannan shugaba ai mai da to kun kuskure ma nan fahimtar da to ka yan uwa wanda ya ja mu zuwa ga Allah sai mu bi shi in ya kauce sai mu kyale shi in dai har mahaifi ba za a fi shi ba za a bi shi ba in ya kauce hanya to ina ga wani kuma ka haife ni ai ka halice ni ba ko kai ma baka halice ɗanka ba kai da shi ku yi tarayya wajen bin Allah gaba ɗaya matarka baya halatta ka tilasta kan sabon Allah ba za ta bi ka ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'asil khaliq to da daga wannan lokaci sayyidina Usman aka kashe shi fitintunu iri iri iri iri sayyidina Ali haka ila yawmin hada to sai mu kalli wasu daga cikin fitintunun da suka shafi al'umma amma muka ce al'umma al'umma iri nawa ce iri biyu ce akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa ummatul ijaba ita ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم الله يكون واعلموا أشكرت الأنفال to waɗanda suka yi istijaba din nan ana kiransu ummatul ijaba mu kenan insha Allah ta'ala Allah ka ba mu wannan kyautar har zuwa mutuwar mu waɗanda ba su karɓi musulunci ba a ci gaba da kiransu da wa'azi mai kyau ana kiransu ummatul da'awa sama idan muka ce tasirin fitina kan al'umma mu muna nufin al'umma musulmi su muke nufi domin daga cikin fitinan akwai kullu shirin da wasu ke musulmi don su kawo da shi wai su kawar da hasken ƙor'ani sa'anna lahum ina za su iya haka wannan al'umma ita ce Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fattaqun suratu al-mu'minun aya 52 inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun suratu al-anbiya aya casa'in da biyu dukkaninsu al'umma kwaya ɗaya to wani alawar muke addressing to daga cikin fitintunan da ke shafar mu a yau ka karkasa su gida-gida fitintunu fil majalil akadi ta fuskar aqida ita ce mafi hadarin fitina kuwa wana bai zai gurɓata aqida saboda mutane da yawa sun shigo musulunci nan geografiya na musulunci ya yazo mutane sun zo da sakafat iri-iri da farisawa da al'ajab sai aka in ya canza asalin samfurin musuluncin farko sai aka samu wasu cewa ai komai Allah ne ba wahadatul wuju har yana cewa astaghfirullah al'abdu rabbun والرب عبد ليتني من المكلف نجيب ابن عربي نكرة ابن النكرة غير al-bustami da sauransu misali sai ka iske a ɓangaren fitina a aƙida mutum ya rataye guru da baro da dagumi da laƙanin ummi musa da bardan yasin da laƙanin kula uzu da kula mai fuka-fukai da sauransu misali ya rataya wai wannan kawon maganin barawo ne wanda kawon shi ne hakikanin barawo ne ya zaɓe maka imani to babu wallahi fitina sama da wannan wal fitnatu ashaddu ɗayan kuma akbaru min alqatl wuri biyu a cikin bakara duk mun ambace su fitina na shirka ake ko mutum zai faɗi ya ce ya shehu kai mana agaji a'udhu billah kaga mutum ya je kabari yana da cewa ban da haihuwa abin bakin ciki idan ka je kubarin shehu dan fodiyo Allah ji kan shehu dan fodiyo za ga irin wannan shirka din har a tatsuniyar Hausa ni na je kubarin da na gani mai zaga abin da ya faru ku tafi da ƴaƴa ce ku zo ku gani ƴaƴa domin su gani don su kiyaye shehu bai karantar da wannan ba

wani almajirinmu ne a kogin kwara a can falakwaja ke jirgi zai kada shi sai ce shefu don kodin ka taimake ni shi ne muka kai mishi agaji to agaji ne shi ne rigarmu ta taɓa ruwa ne shi ne muke mu. kai ka ji ƙulun ƙulufi ta yalo irin wannan da irin wannan aka cinye mutane a yaƙi aka rarraki imaninsu wannan ba ƙaramin zalunci aka mutane ba waɗanda suka je lahira da irin wannan su kiyayi in tabarra allazina tubi'u min allazina tabi'u faral azab wa taqatta'a bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك من الأمر الصالح وما هم بخارجين من من النار haka kuma fitina a takaice game da aqida ke a canfa bishiya a canfa misali shuri a canfa bishiyar kuka a canfa rimi a canfa durumi kun san akwai wannan a kasar hausa fitina ce ba ba a cikin aqida asalin tauhidi ne girgiza mace tara ta laya ta ɗaure a kitso saboda maganin namijin dare in ce mafarki magani ne a ɗaura ma yaro ainihin wuri a wuya idan mujiya ta gitta sai ce da ila fi kureshi a wani irin karatun da ba shi da asali ne da ila kure kureshi an yi wannan nan kila ka ce ba ka haka ba to mun san lokacin an yi amma mun gode Allah al'amura da yawa sun tashi dalili ana karatu amma har yanzu sauran aiki canfi da sauransu misali to shi kuma tauhidi in ya gamu da matsala ba wani abu da zai kyau baka magana za ka yi wa masallaci ko gini rufi baka da dibiki mai kyau baka da allabin al'asasiyya ko bu gane ba ne to sannan sai ka je kuma fitina cikin ibada mutum ya je sallah ya shagala da waya a ba fitina ce liman na jan musalla yana karatun ƙur'ani wayarka ana jin music kiɗa bayan ya ce ƙadafla halmominun allazinan fi salatihim khashu'in khushu'a ina khushu'i ta kaga haɗari ne nau'i ne na fitina ko ka iska ka zo masallaci yanzu misali ka wannan masallaci ka ringa ce ka menene wannan wa aqimu salata wa atu zakata wa raka umar ka shagala da karanta calligraphy na ka imam al'abani ke cewa ta wani runtun mafi da'an a yi haƙuri liman gaskiya ɗaya ce ya zama da misali yana ka ce to ai harami haka ne harami Allah ce mudisu ne wala hatu burhanansa Allah ta'ala ce a nasoshin ƙur'ani ne إن الله وملائكته يصلون على النبي صوت الأحزاب ما شاء الله alhamdulillah su amma sai zo na ya dinga kura ido kana sallah ne ko kura ido sai ga to saboda gudun kar ya ɗauke maka hankali ka samu tarkizi Allah kai mana afuwa sannan kuma sai ka koma fitintuno a gurguje saboda lokaci fitintuno cikin mu'amala yau zan ɗauki ɓangare ɗaya mu'amalar mace da namiji ko kun san samudawa akan mace fitar mace Allah ya halaka su mace ce idin ba afa ashqaha fa qala lahum rasulna sallallahu suqiha fa kadhabu fa akharuha fa damdama alaihim rabbuhum idan bihim minani wala yakhafu uqbaha adalilin mace ne ita ta ja hankalinta ta ce in kana son ka aure ni ka kashe taguwar salihu sunan shi kuddar ibn salih kamar da malamai suka fada to za ka iska fitina soyayya namiji da mace saboda gudun wannan fitinar haramun ne in ka je neman aure ka kaɗaita da yarinyar da za ka aure ta bayan ba ɗora muku aure ba akwai fitina saurin me kake kabir ya ɗaura aure mana cikin ka ce a ah, ni ai wallahi ba komai ina da takawa yau kai annabi ne ke takawa ne kake shi. ai takawa ka kiyaye kawai wattaqu fitnatan bin nakira Allah ta'ala to akwai wannan mushkila din mu'amala a dinga shiga waya ana catin, ana zantuttuka wala fitina ce fitinar kuɗi wayo sai ka iske a dalilin kuɗi mutum zai isar da imanin shi yau ya sayar da mutuncin shi da kamalar shi zai ga gaskiya ya rufe ido saboda kuɗi albusti yake cewa Manja da bilmali malan nasu qatibatan ilayi falmalu lil insani fattanu fitina ta zo man ja da bilmali malan nasu qatibatan ilayhi falmalu lil insani fattanu cikin duniya wannan ya ɗan yi hungo za a bi shi ɗu ko da lalatacce ne kuɗi fitina ne ga mutum ibn al-wardi yana cewa غير أني في زمان من يكون فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل فما كل دول أنا ماشي إنما أموالكم وأولادكم منين فتنة amma sai ga wani ya shagala ga barin sallah saboda kuɗi yana kirga kuɗin shi dalilin kuɗi sai ga hatta harka ta addini ana mata ciwa-ciwa wallahi wani barin gaya muku wanda yake gaya min lokacin da muke tace masu zuwa aikin haji kafin aikin haji bana nan wallahi ya faɗi jihohi guda uku ba sai na faɗe su ya ce akwai ba fulatanin da a ce kawo kuɗin haji ya biya kusan shekaru biyar a jere bai samu zuwa ba kuma kuɗi ne maɗuɗin kuɗi ke biya shi wanda ya masa wannan zalunci ce sai na tukun wanda ya zalunci ko a jikin shi kuma ba abin da aka yi mai wayo haika ce ci wuta kaga fitina ce fitina ce akwai fitina kuma waɗannan karikice na zamani social me suke kira su social media an gane ko platform minasta tawassul mai. idan ya ɗauki facebook kawai tana da waɗanda ke amfani da ita biliyan uku da ainihin dubu ɗari takwas a halin yanzu sun bi adadin mutane jira gaba ɗaya a duniya masu amfani da sun kai biliyan biyar duk an shagala da wannan fitina da an shiga gida miji sai fara janajin matan ma ba mai kulawa da wani kowa ya koma waya wata ta ce da ni ni malam ni ban gane wai ni ce matar ko ya ce matar ta ya ban gane wa ke ma ta ce to in yi shigo da ya gishe ne sama sama shi kenan sai fara zanar da ni har bai bacci ya kula ne fitina haka ya kamata wannan karikitan da kuke ganin su mai musu iyaka mu haddade su tun zai yiwu tara of ka kashe su ba iyalanka lokaci to ta yiwu ɗalibin ilimi ne almajiri almajiri irin mu muna bukatar da da bincike to sai ka yi ma iyali bayanin su fahimce kana makin sukurin ɗalibanka misali a makaranta ta a dole a fahimce ka yi bayani mana misali fitina inda za ka san wannan fim hatta almajirai masu allazi wahidu sukan kukuta su mallakewa sai gan su malam tukutu abinda suke kallo karka so ka san me yake cikin fitina kwallo fa kuma adara kama kwallo wata fitinar yanzu na ce da ku premier league club nawa ne ni ba dan kwallo ba ne amma wanda ya sani gano club ne na premier league masha Allah ba ku sani ba kuma kun sani dai kuna tsoro ku faɗa to ni na sani guda kaza ne La Liga club nawa ne na san adadin to amma saboda fitina ce ka ga 'ya'yan musulmi za su gaya maka wanda ya fara cin kwallo a club na farko tun na kin kaza amma ba zai iya kawo maka fatiha mai rai ba sai an kwaci fatiha daga baki amma ya san kaza ya san kaza ya kaza su kishi mutane a gidaje su bude wajen kallo suna ta ihu suna ta kururuwa fitina ce yana daga cikin fitina fitina riba yana daga cikin fitina rashin haɗin kan al'ummar musulmi ba mu da wato matsaya kwaya ɗaya mutum tare kalubalen duniya yau amma mutum yana zuwa komai da lokaci wa kullu atin suka ce kare lokaci ya riga ya zo karshe na wannan tattaunawa yana daga cikin fitin tunu ya gulma tana da daɗi a bakin masu yi Allah ka tsara shi da riba wata fitina mai muni shaye-shaye har ana so a ba mu cewa babu jihar da ake shan ƙwaya irin kano na ce ni ban yadda ba Zan na kishin gari na da jihata ta maya za ka yi an ce sun nuna haka amma saboda son kuɗi wasu kabilu sai su shigo mana da ainihin ƙwayar magoyi bayan su kaga arne a tsakiyar musulna sai da kwaya sun za ɗau mataki kaga yaran unguwa suna goyon bayan shi mushkila wata fitina a zuwa har kano ana sake 'ya'yanmu ana kai su ana ta a madisun kiristoci wata fitina yawan mutuwar aure an yi auren an yi biki an yi murna amma ba su ainihin shekara daya saki saki saki saki ko ban sani ba a wannan yanki adadin zaurawan da kila aka sake suna da yawa Allah ya kawo mana mafita daga cikin fitana neman ilimi dan a ce da kai malam ɗazu na faɗa ko son ka nuna kanka kwantar da kanka Allah ne zai daga ka ka zama zamanto mutawadi inna min إن التواضع من خصال المتقي taqi ila al-ma'ali yartaqi abu tammamu yake cewa in ka zama mai girman ka sai ka zama kamar hayaki shi hayaki oshi na daka wuta amma yana sai je waje watsa uwar ruwa sai tashi daga aiki yace tawaba takun kan najmi la hal nazirin la safahatil ma'i wa Wala rafi'u ولا تكن الدخان ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u daga cikin fitinin da ke damu yau adan kaya wallahi fitina ce babba Allah da karewar kudin mu yau riyal na saudiya sai ka ba da 450 naira kai ba ka riyal ɗaya oh Allah ka ba da naira dubu da ɗari ko shida ne bakar kasuwa a ofishin rai na ji 150 kuna kuma ai gyara min adadi amma wani wulakanci wanda ya zo da dala ɗari sai kwashe kaya a kasuwar wannan unguwar rututu naira ba ta da kima ita ma fitina ce kwandalanmu an kashe ta 'ya'yan wulkan kwandala a yau ba suwa suka kashe kwandala mu ne 'yan najeriya duk ƙasa in ba ta da kwandala kudinta baya daraja america tana da cent saudiya tana da halala cikin kudaden duniya da na sani dai ba mai kimar kudin ainihin kuwait suna kiransa kedi kuwaiti dinar amma wallahi suna da kwandalarsu yadda za ka je ka sa atm machine ka zara kudi haka za ka sa ka ji kwandala na fitowa shar wallahi ko kwanan wani ya ce wallahi a saudiya ya sa ina kwandala take yaran sun san kwandala sun san fitika to tun da babu kwandala dole a kai hari ga takardar yanzu naira biyar ta kuma kusan kwandala ba ta ma da kima yau fiye wata na naira biyar babu yanzu ina tsammani ne ban san ko nan yankin ba da yake bayan Allah ne ku zai ba shi Allah Allah sa mu bayan Allah gaba ɗaya malam wannan bala'i ne abin na nan da yawa daga cikin fitina zalunci na masu mulki su kattara arzikin su ɓoye su fito da kayan amfani lokacin neman zaɓe su baku na'am zaɓen a murɗe in an hau gado ka ga 'yan miya ta yi dari ana cewa 4 plus 4 sai ka yi to ina tsarin demokuraɗin da kuke magana ta kuma da ya zaɓen mana in a competitive combat competitive biyar daga cikin fitintunu an gane ko yin tsibbu da ƙur'ani fitina ce da maganin soyayya wala kaitu alaika mahabbatan minni wannan mai ka buɗe ta ƙatotuwa ka sa sunanta a sama sunan ga kasa ka shanye ta ta za ka shanye ta ko ya jama'a malam lokaci ya riga yayi amma ni magana ta akan mai asarul fitani alal ummar islamiyya to ina tasirin to ai gashi nan Allah na tuba sai muka ƙara kusan nesa da addini har an ce daga cikin fitintunan nan ma sai ka ji baka jin zaƙin kiyamun lai astaghfirullah kiyamun lai daɗi ne sai mutum ramadan ya zo ya wuce shi da tsayuwar dare sai da azumi yanzu bai kamata ba a ce a duk wata in ma za ka yi roganci a ce goma farko ka yi ƙiyamar lail a dare ɗaya <laughs> goma ta biyu ka yi a wata kana da ƙiyamar lail nauke nan ga azumin tasu'a ya taho jibi tun da ya baka ga wata ga kuma ashura yaushe kenan gata tun ina ba da shawara ga kuma azumin nafila ga wanda ya saba gobe mu yi ukun gaba ɗaya mana ko ba zai yi ba ka yi nafilan gobe alhamis sannan kuma ka yi saɓi zarce ai wannan natila ka yi sannan kuma ga azumin taso'a ranar alhamis fi ranar juma'a sannan ga ashura azumin nan na zama dalilin kankar zunubin shekarar da ta wuce idan fitina ta cinye mutum sai ga kai shi wallahi ba zai iya ba kuma fitina ce ni ban ce da kai farin labari ne to amma na filfili yan uwa kaɗan kenan cikin abin da ya sawaka hatta la utila alaikum li'anna khairul kalami ma qalla wa dal wa lam yatun fayumil ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma wannan masallaci na da salam albarka ya ƙara ma limaman mu daraja wanda ya gina wannan wuri Allah ya mai albarka ya saka mai da alkhairi ya ta mana irin su ya sa mu ci amfanin wannan katafaren wuri na bauta ma Allah subhanahu waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu ya arhamar rahimin yanda muka shiga sabo shekara din nan Allah ka sabunta rayuwar mu cikin imani da taqwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله Thank you.

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

na ta wani sarari ne kamar rana da a azaha wannan balawalan kalmomi ayoyin alƙur'ani da sunan mamman Allah sallallahu alaihi wa sallama da ainihin wasu bayanai na malamai na guda da wani da malam da ko mana ba su da abin da za mu iya ba wa malam su ne sama da ya Allah subhanahu Allah ya albarkaci zuriya Allah ya riko da hannu Allah ya kara girma da ɗaukaka Allah ya kyashi shirin makiya da ma'asada da abokan gaba na gida da wani shirin mutum shirin shirin shirin da kala da tare da wani mutum ba ke ke mai a tallafa masa da malakowa da ke da gare da na ke ne a rawar da da kuma wannan yan adadi da kuma masu albarka da kuma yan uwa wanda suke kula da hukumar da kuma da sauran yan uwa gida muna da kuma da ko da ake a wanda wannan ya kamata a daidai kuma bayan wannan da Allah ma tsara yi wa malam zuwa ba dan kuma bai yin wannan sirrin kamar da malami sun ci shekaru ne yana tsariya haka malam tsara lokacin zama a wannan gari da wannan ƙasa da ma ƙasashen ƙasashen larabawa da ƙasashen haka ake ba ka a cikin lokacin mana shi ne sa na su ke yi mana wannan dangar kuma ga yau kuma da ya san zuwa kuma su bari sun lokacin da mana ke nan kuma su duba lokacin da ke ci ne da ya bayan da shi garin kuma wata ne da ya za a yi muna da kuma da su ne a wata hana da tsara wa mana lafiya. Ah, Imam Musulmi ɗaukaka a kayan kai kuma idan ba a manta ba wannan masallaci masu gudanar da shi a majalar malam da yi da hannun da ba a tura wannan masallaci kuka maka rubutu kusan cibiyar da aka kwamishin da za ta fi to muna fatan ya kasance a ba wa malamin da dama ya kasance shi da kwamishin sai bayan ya yi masu kudewar masallacin da ya zaɗo shari'a kwamishin ta zabo da kanta ta kara kai masu jaddadawa saboda malamin ne abin da malamin ne kusan dukkanin kalmomin da za su da ke gane da gare yi hanyar da suke kusa da kuma da Allah ta aika ka wannan sannan ku da kuka zo wannan kuri da bara wasu da kuka wasu ma sun kace an yi kurorin ruwa da yanayi da muka yada cikin kan lokaci kuma muna da kuma Allah ta aika ko tara kowa da cikin nan da bukatun Allah ta aika kowa da cikin nan da damuwar da Allah ta aika da mu amma da kuma wannan sallar suna da da

جزاكم الله خيرا حياك الله فرشتة بارك الله فيكم